yau talata sha ɗaya ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan april 1999 muna karatun littafin ahkamul idaini fi sunatul mutahhara na shekul allama ali hassan ali abdulhamid al-asari a inda ya kawo mana bayani dangane da cewa layyade wajiba ce ya kawo daga cikin dalilan da ke tabbatar da haka sai kuma ya fara rusa dalilan waɗanda suka ce layya ba wajiba ba ce to sun kawo dalilai da dama waɗanda daga cikin dalilansu suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce idza dakhala al-ashru fa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sha'rihi wala min basharihi shay'a idan goman farko na watan zulhijja ta shiga ɗaya daga cikin ku ya nufi yayi layyakar ya sake ya taba gashin shi ko kuma ya taba fatar shi sai suka ce to kaga wannan ya nuna ashe layya ba wajiba bace tunda annabi ya ce sai wani daga cikin ku ya nufi yayi layya duk abin da aka ce ka nufi kai ko ka so kai zai suka fuskantar da wannan dalili akan cewa ba dole bane to bayan mun ji zantutukan da malai ya dauko mana daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai kuma yace wa qad ajaba ala istidlalihim al-mazkur al-Imam al-Aini rahimahullah akwai wani babban malami mai suna Badruddin al-Aini wanda shi ma yayi sharhin Bukhari mai suna Umdatul Qari yana da ainihin sharhi na Sahihul Bukhari wannan malami siriki ne ga al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani wanda shi ma yayi sharhin Bukhari har wa yau zamanin su daya amma shi wannan al'imamul aini malamin hadisi ne cikin malaman fiƙihu na ainihin hanafiya shi ne sai shi malam yake cewa al-imamul aini rahimahullahu Allah ya ji ƙanshi ya ba da ansa akan irin waccan kafa hujja da suka yi da wancan hadisi sharihan ƙaula sahibul hidaya yana mai sharhin maganar da mai littafin alhidaya littafin Alhidaya na fiqhun hanafiya ne kamar yadda littafin muktasar yake na fiqhun malikiya Da wannan malamin hadisi daga cikin malaman fiqhun hanafiya ya yi sharhin wannan littafi na alhidaya gashi malam ya ce ka duba wannan sharhi nashi mai suna ainihin wato albinaya shine ya ce fil binaya ka duba littafin albinaya fi sharhil hidaya a cikin mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da shida zuwa ɗari ɗaya da goma sha hudu malamin ya ce wa huwa wal muradu bil irada fi ma ruwiya wallahu a'lamu ma huwa biddu sahawi yace abinda ake nufi da al irada nufi anan da annabi yace sai ɗayan ku ya nufi yayi layya a anan ana nufin eh, nufi wato wanda yake kishiyantar rabkanuwa ya zama wanda duk ya nufi ya yi layya in dai bai rabkana ba bai manta ba bai shagaltu ba sai ce lattakhir ba wai ana nufin zaɓi bane ba ana baka zaɓi bane akan cewa in ka so kai layya in baka so kai ba a ana nufin in har kana sane kana tine baka manta ba za ka yi layya to kar ka sake ainihin in wannan kwanaki na goma farko suka shiga ka taba gashin ka ko kuma fatar ka kaga shi ma tun farko sai yace wallahu alam yace ni ina ganin abin da annabi yake nufi kenan amma Allah shi yafi sanin daidai to abin da shi malamin ya faɗi kenan mai asalin littafin fiqhun al-hidaya din fa qala al-aini rahimahullah sai al-imam al-aini Allah ya ji kanshi da yazo sharhin sai yace ai laysa al-muradu at-takhyir bayna at-tarki wal-ibaha wato wannan hadisi ba yana nufin cewa yana baka zaɓi bane ko ka bari ko kuma ka yi fasara ka annahu qala sai zan kama annabi ya ce man qasada an yubahiya minkum wanda ya nufi yayi layya daga cikin ku wa hadha la yadullu ala nafyil wujubi yace wannan baya nuni ga kora wajabci din kama fi qaulihi kamar yadda aka ce annabi ya ce man arada salata falyatawadda wanda duk ya nufi sallah to yayi alwala wanda ya nufi sallah yayi alwala to shikenan sai a ce yanzu sallah ma'ana alwala ba wajibi bace dan annabi ya ce wanda ya nufi sallah kaga kamar wancan ne yake kawo to a kasa shi Ali Hassan zai yi takhrijin wannan hadisi sai ya ce lam ajidhu bi hadha lafz ban samu wannan hadisi da wannan lafazi ba ma'ana duk littattafan na bincika ban ga inda aka ruwaito wanda wannan lafazi ba wa ma ba'dahu sai ya ce hadisin da malamin zai kawo a bayan shi wannan yughni min haythu ah, min haythu istidlal zai wadatar wajen kafa hujja ma'ana al-imam al-ayn yana son hujja da hadisai biyu ne hadisin farko da ya kawo shi wannan malami ya ce na bincika ban ga ainihin ban samu wannan lafazi ba ya ce to amma hadisin da ke gaba tun da ya tabbata ga inda aka samo shi to ya ishe mu ya wadatar da mutum da wannan ba mu samu in littafin da zai ɗaura gindin cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama bane sa'annan sai kuma ya ce wa qaulihi da kuma magana annabi da ya ce man arada minkumul juma'ata wanda di ya nufi juma'a daga cikin ku falyagtasil to yayi wanka ai man da wato wanda ya nufi walam yurid takhir anan ba annabi na baka zabi bane cewa in ka so kai wanka in baka so ba yi. sai ya ce faka ba hadha to haka wannan hadisi ma da ke magana akan layya da annabi ya ce fa arada ahadukum ba shi ma yana nufin kora wajabcin bane domin a can da annabi ya ce wanda yake nufin juma'a daga cikin ku yayi wanka wankan juma'a menene wankan juma'a sahihiyar magana wajibi ne haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya faɗi a hadisai da dama to amma gashi anan kuma wannan lafazin ya ce wanda ya nufi juma'a wanda yake nufin zai tafi sallar juma'a ya yi wanka to za a ce yanzu sallar juma'a ba wajiba bace za a ce ainihin wato sallar eh, wankan sallar juma'a ba wajibi bane a'a wato wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake amfani da shi ba wai da nufin a baka zabi ba a'a dan a nuna maka shar'anta yin wankan juma'a din nan to sai fa in zaka je sallar juma'a in ba zaka je sallar juma'a ba to kamar wannan wanka bai ainihin hauka ba to bayan da malam ya gama bayani dangane da waɗannan ainihin wato mas'aloli dangane da layyacewa wajiba ce sai ce al mas'alatu tasi'a ashar mas'ala ta ainihin wato goma sha tara ma'ana daga cikin mas'alolin da ake karantawa a cikin wannan littafi sai ya ce hunaka ahkamun muta'alliqatun bil abahi akwai wasu hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da layya wato bayan da ya gama magana ainihin wato a takaice dangane da wajabcin layya to akwai wasu mas'aloli gaba gaba gaba gaba waɗanda ake so ka fahimce su dangane da layya yaddaru bil muslimi an ya'rifa hali yakuna ala ilmin fi ibadatihi ya kamata musulmi ya san waɗannan abubuwa game da layya domin ya ainihin zan yana kan ilimi akan ibadar shi ta musulunci ma'ana ya zama da ilimi yake ibadar shi wa ala bayyinatin min amrihi kuma ya zama yana da dalili yana da hujja akan al'amarin shi na addini ulakhisuha fi ma ya'ti dhikruhu insha Allah yace ga waɗannan abubuwa zan takaito bayanan su a wannan bayanai masu zuwa in Allah ya so awwalan abu na farko da ake so ka sani game da layya kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yudhi bi kabashaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin layya da raguna guda biyu gashi a ƙasa sai yace sayati dalilu inda al-maqta'is samin a wurin gaba ta takwas dalili zai zo akan haka lishtirakil mas'alatayn bihi saboda da wannan mas'alar da kuma ainihin wato wannan gabar ta daya da gaba ta takwas to suna da alaka dan haka sai malamin yanzu ya kawo a takaice sai ya ce zai kawo maka dalilai akan wannan maganar yanzu ya kawo maka maganar ne cewa annabi ya kasance yana yi waye ya ruwaito hadisin bai faɗa maka ba sai ya ce to kai hakuri zuwa can zai gaya maka a gaba wa kana yanharuhuma ba'da salatil idi kuma annabi ya kasance yana ainihin yanka waɗannan raguna ne bayan an gama sallar idi wa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna man zabaha qabla salati falaysa minan nusuki fi shay'in kuma annabi ya bada labarin cewa wanda di ya yanka ragon layyashi kafin sallar idi to wannan ragon layya ba shi da wani matsayi dangane da ladan layya bai yi layya ba wa inna ma huwa lahamun qaddamahu li ahlihi ya zama naman sallah ne kawai mutum ya yanka wa iyalan shi duk mutumin da ya yanka ragon layya shi kafin a yi sallar idi to ya zama naman sallah ba shi da ladan layya akan haka gashi ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 5560 wa muslimun da al-imam muslim a lamba hadisi na 1161 anil bara ibn azib lambar hadisi na 1961 anil bara ibn azib daga bara'u dan azib wato ranar sallah ne da aka je filin idi annabi ya miƙe a cikin khutubobi da yake yi sai ya ce wanda duk ya yanka ragon layya shi kafin sallar idi ya tabbatar da cewa ba shi da ainihin wato layya wannan ainihin wato sahabi a kawu ga bara'u dan azib sai ya miƙe ya ce ya rasulallahi ni na ga irin matsalar da mutanen gidanmu suke ciki makwabtana sai na tausaya musu na yi sauri na yanka ragona don a samu naman da za a ci sai manzo Allah ya ce wannan rago da ka yanka naman sallah ne ba shi da lada na layya sai ce to ya rasulullahi ina nan da wani dan akuya wanda yake lafiyayye ne amma bai cika shekara ɗaya ba shin idan har ne layya da shi ko wannan yayi sai manzon Allah ya ce yayi amma bai halatta wani ya sake yin layya da dabbar da bata kai shekara ɗaya ba to wannan doka shi kenan sai ta hukunta duk mutumin da ya layya da dabbar da bata kai shekara ɗaya ba gaskiya saboda Allah kamar yadda zamu zo mu ji ba da dade wannan ba layyar shi bata ba saboda dabbar bata cika sharadin ba to ana nan wata shekara kuma da ta kewayo har wayo shi ma Bukhari ya ruwaito wannan hadisi da wata shekara ta kewayo sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dibi ragunan layya ya baiwa wani sahabi ya ce ka je ka raba wa jama'a wannan sahabi ya je ya ta rabo sai ya zan ragon da ya rage na ƙarshe wanda shi zai rike layyar da shi sai zan ɗan karami ne bai kai shekara ɗaya ba sai ce ya rasulullahi na shagaltu da rabawa mutane ne na manta da kaina Ga shi wannan na ainihin eh, ya rage kuma bai kai shekara ɗaya ba sai manzo Allah sai ya ce mishi ka yi da wannan amma bayan kai bai halatta wani ya sake yi da wadda bata kai shekara ɗaya ba waɗannan mutane kadai aka samu khususiya kenan su kadai annabi ya halattawa su ma kuma ya ce bayan su to bai halatta ba shi yasa gaskiya fatawoyi da ake bayarwa cewa in akuya ce in bata kai shekara idan rago ne in bai kai shekara ɗaya ba babu laifi akan haka a ƙashin gaskiya hadisan da suka zo akan haka ba su inganta ba abin da ya fi zaman lafiya shine kamar yadda zaka zo ka ji cewa in dai rago ne lallai a tabbatar da cewa ya kai shekara ɗaya idan kuma har akuya ce to a tabbatar da cewa ta shiga ainihin shekara ta biyu ko ta cika shekara ta biyu ko za ta shiga ta uku amma kar a yi da akuyar da take ta gaza daga shekara ainihin wato biyu rago kuma kar a yi da wanda yake ya gaza daga shekara ɗaya Allah ya shiryar da mu shine sai ya ce saniyan abu na biyu kuma da ake so ka sani kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru ashabahu an yadhbahu al-jaza'a min ad manzo Allah ya kasance yana umarnin sahabban shi da su yanka rago dan shekara daya aljaza shine dan shekara daya wasaniya ma siwahu abin duk da ba rago kuma ba ma'ana kamar akuya kenan shine abin da ake nufi da shi anan to shi kuma ya yanka ainihin wato annabi yana umarnin su da cewa sai wanda ya kai shekara biyu Eh, in rago ne to sai dan shekara ɗaya wadda ba rago ba kamar akuya sai wanda ya kai shekara biyu wannan gashi yace qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi cikin fathul bari mujalladi na goma shafi na biyar ya yace al-jaza'atu bi to kafin mu tafi da nisa tunda a zazzau muke ko <laughs> ya kamata eh, eh, ana bambance tsakanin tinkiya da akuya a ƙashin gaskiya wannan hausar da ne ta ɗazu hausa ce ta kananci rago tinkiya to jinsi ɗaya akuya to jinsi ɗaya a nan zazzau gaskiya in aka ce akuya to tinkiya ake nufi kuma in aka ce akuya sai ba zazzage ya ce akuya na ta haifi rago <laughs> akuya na ta haifi rago to tinkiya ita yake nufi da akuya to akuya kuma ja da ka sani fa sai ba zazzage ce kadduwa <laughs> to in an ce akuya dai to akuya an mun ce akuya abin da muke nufi anan wato abin nan akuya ja mun fahimci wannan uwar bansuru karara a yi karara ke in kuma mun ce tinkiya to fara ake nufi uwar rago mm, amma a zazzagance to mun ce akuya to tinkiya kadduwa kuma to akuya irin waccan yawa insha Allah قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر العسقلاني يفتي cikin fathul bari a cikin mujalladi na goma shafi na biyar yace aljaza'atu bi fathil jimi jaza'a din nan ayi wa jin karami fataha wa zal ayi wa ma fataha a ce jaza al mu'jama zal mai digo dama duk zal mai digo ne amma saboda a da lokacin da ba sa yin digo a rubutu sai a ce azzal al mu'jama azzal al muhjama al muhmala azzal al mu'jama zal mai digo dal in aka yi mai digo ya zama zal in ko mara digo ne sai su ce al muhmala mara digo wa huwa wasfun li sinnin mu'ayyan min bahimatil an'am wannan suna na jaza'a wato wata siffa ce ga wani ayyanannen shekara wasu ayyanannun shekaru na dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne nau'i takwas da Allah ya faɗa a cikin suratul an'ami tinkiya da rago akuya da ɗan akuya sa da saniya raƙumi da raƙuma su ne samaniyatu azwajin mun fahimci wannan da kyau ko to in aka ce jaza'a wata siffa ce daga cikin abubuwan da ake siffanta waɗannan nau'uka na dabbobi famina ba'ani in aka ce jaba'a daga cikin abba'an da nau'in rago ko tinkiya ma akmala sana duk rago ko tinkiya in ya cika shekara ɗaya sai a ce mishi jaba'a wa huwa qaulul jumhur wannan ita ce fassarar da mafi yawancin malamai suka yi mafi yawancin malamai haka suka faɗa suka ce in aka ce jaba'a, to rago ko tinkiya wanda ya cika shekara ɗaya kenan wakila ko da a wasu faɗan sun ce dunaha ƙasa da haka kaga wannan magana mai rauni ce kenan domin da farko sai da ya kawo waccan kai tsaye sannan ya ce wannan ita ce magana mafi yawancin malamai sannan sai ya ce wakila sai ya ginin magana alama lam yusamma fa'iluhu ko an ce an ce a larabci in kai ginin magana akan ka rushe wanda ya faɗi magana to kana raunana magana ne kamar ka ce wai an ce da Hausa ya ce wakila duna ha wasu kuma sun ce a'a dabbar da ragon da yake bai cika shekara ɗaya ba ma ana iya ce mishi jaza'a to kaga wannan maganar da malam ya raunana ta ita ce take yawo a cikin littattafan fiqhun nan namu shi yasa ake son ko ka karanta littattafan fiqhun nan namu ka je ka faɗaɗa bincike a cikin sauran littattafai na hadisai da kuma littattafai na fiqhul muqaran littattafan da ke gwada mazhabi wannan yace kaza wannan yace kaza dalilin wannan shine kaza al-imam ibn juzayyin yana da littafi sunan shi al-qawaninul fiqhiyya aikin da yake kenan wannan malami ba malike ne yana ainihin gwada mazhabin malikiya shafi'iya kaza sun ce kaza sannan sai littafin al-bidayatu wan nihaya da al’imamu abul walid ibn rushid al-maliki shi ma littafi ne na malikiya yana da kyau ka samu waɗannan littafan za su taimake ka wajen ka iya gane ainihin wato mazhabi kaza ya ce kaza mazhabi kaza ya ce kaza to wane da ya ce kaza dalilin shi kaza wane da ya ce kaza dalilin shi kaza ina fatan mun gane sun fa sannan sai kuma aka yi saɓani fi kadirihi a wajen kaddara ainihin wato jaza'a din su malaman da suka ce wato dabbar da ke ƙasa da shekara ɗaya ita ce jaza'a kun ga dai wancan magana ta riga ta gabata waɗancan jumhur sun ce jaza'a daga cikin rago ko tinkiya ma akmala sana rago in ya cika shekara ɗaya ko tinkiya sai a ce mai jaza'a to wasu sai suka ce a'a ƙasa da shekara to isu isu ɗin kuma sai suka yi saɓani faƙila wasu daga cikin su waɗancan ɗin sai suka ce samaniya rago ko tinkiya in ya cika wata takwas yake cewa jaza'a wakila wasu suka ce ashara sai rago ko tinkiya in ya cika wata goma shi yake kira jaza'a isu isu kenan da suka yi sabanin su ma sun yi magana biyu a ma'ana a tsakanin su wasu na ganin rago dan she dan wata takwas za a iya layya da shi wasu na ganin rago dan wata goma za a iya layya da shi wannan magana in ka tattara ta guda biyun duka to ita ce ra'ayin kaɗan daga cikin malamai kuma wannan ra'ayi ne mai rauni wanne ne ra'ayin da ya fi ƙarfi rago ko tinkiya wanda ya kai shekara ɗaya wata goma sha biyu to shi ya halatta a layya da shi kenan to kuma ka sani da cewa wannan ka'idar haka fa take kuma ga dabbar da baka yi wa ɗanka aƙiƙa akuya ce ko tinkiya ko rago duk waɗannan ka'idojin to ka tabbatar da su akan haka wasaniyu min al-ibli in kuma aka ce saniyu idan daga cikin ainihin wato raƙuma ne mastakmala khamsa sinina raƙumi in ya cika shekara biyar to sai a ce mishi saniyu wa min al wal ma'izi idan kuma daga cikin shanu ne ko awaki kaddoyi kenan idan suka cika ainihin wato in aka ce mishi in aka ce jaba'a mastakmala sanataini saniya sai ta cika shekara biyu za a yi layya da ita sannan akuya sai ta cika shekara biyu za a yi shekara za a yi layya da ita sai ce waba ana fi salisa ta cika shekara biyu kuma ta shiga ta uku ma'ana da akuya da saniya doka ɗaya ce a kansu akuya kadduwa mun fahimta sai ta cika shekara biyu bunsuru sai ya cika shekara biyu haka ɗan akuya duk abu ɗaya ne dai amma ina son ka fahimci me ake nufi jar akuya to bunsuru ɗan akuya duk jinsi ɗaya ne abu guda ne to sai sun cika shekara biyu sun shiga ta uku sannan suka halatta a ilayya da su to saniya nagge sai ta cika shekara biyu ta shiga ta uku sannan za a yi layye da ita wanzur zadul ma'ad ma'ad mala yace ka duba littafin zadul ma'ad na al-imam ibn al-qayyim a cikin ainihin wato mujalladi na biyu shafi na 317 wa ta'liqa alaihi da kuma ta'liqin da suka mishi akwai babban malami a Sheikh Abdul Qadir Arnaud da shi da wanda suka taimaka mishi su suka yi hakikin wannan littafi zadul ma'ad na al-allama ibn al-qayyim ana buga shi cikin mujalladi shida wannan mujalladi shida da ake bugawa na zadul ma'ad shine ta'liqin su su Arnaud to akwai kuma wanda darul fikri ta sa aka yi ta'alikin a kwanan nan shi ma ya fito cikin mujalladi shida sai dai gaskiya ta'alikin da ta hakikin bai kai inganci da kyan wancan ba to akwai kuma ta'aliki wanda yake a shekul allamatul albani ya yi fiye da shekara talatin sai dai abin takaici ba a buga shi ba sannan kuma asali muswadda sai ta bata asalin manuscript din tun rubutun hannun sai ya bata ya sa mishi ainihin wato at-ta'aliq ma'ana at-ta'aliqatul jiyad ala zadul ma'ad yayi shi da dadewa amma ya bata wannan Allah ya kiyaye sakamakon hijira da ya daga kasar sham zuwa kasar amman garin haka garin kwashe kaya sai ya bata Allah ya tsare to sai malam ya ce wannan ainihin wato bayani ka ji shi kenan don haka sai ka kula da wannan dokar rago sai ya kai shekara ɗaya tinkiya sai ta kai shekara ɗaya akuya sai ta kai biyu bunsuru sai ya kai biyu saniya sai ta kai biyu kuma sun shiga na uku sannan ya halatta a ilayya da su wannan ya nuna ashe rago ya fi daraja kenan to dama wajen layya gaskiya an fi fifita rago fiye da ainihin wato hatta saniya ko raƙumi saboda a wajen layya zaƙin nama ake so to rago ya fi zaƙin nama a wajen abin da ya shafi hadaya in ka tafi aikin hajji to yawan nama ake so saboda ciyar da talakawan harami ciyar da talakawan makka to shine ainihin sai ka yanka raƙumi yafi amma in ka yanka koda akuya din koda rago din yayi kuma mutane su sani da cewa yin layya da akuya ko kuma yin hakika da akuya abu ne wanda yake ya halatta a shar'ance kar ka zo kana kyama ko a ce wannan ainihin ɗa an yi mishi hakika da akuya ne shi yasa ya zama mara kunya mafi yawancin yan iskan nan ai dillabo aka yanka musu amma kuma sun zama yan iska shi yasa ba hujja bane cewa ai in kai wa ɗanka da akuya har sai ka ga mata ta yi yaji matar eh, ka siyo rago akuya ka siyo za ka yi wa ɗanka hakika shi nan sai ta yaji wai ita ba za a yi wa ɗanta hakika da ɗan akuya ba kada ɗa ya zama ɗan iska to duk ɗan iskan nan ko ma ka yi sansan ɗinsu ka bincika ka ga da aka haife su duk raguna aka yanka musu galibi shi yasa abin ba ga ragon yake ba Allah ya kiyaye mas'aloli ne jama'a manzon Allah ne ya ba da shawara duk wanda ya kauce shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wahala bai haifi ɗan iska ba duk sa'ad da zaka yi aure sai ka dubi mata ta gari mai addini ke kuma ki dubi miji na gari mai addini to amma yanzu wayewar kai ta zo mutane ta banza ita ce me wai ba za ka aure ya ba sai yar mai kuɗi sai yar director sai yar pamsec sai yar minister saboda mai ka samu hanyar kai ma ka samu kuɗi to kuma ƴaƴan ba a damu da yi musu tarbiya ba me yasa ba a damu da yi musu tarbiya ba saboda babban mai kuɗi yana can yaya zai ya fitar da kaya kaza yaya zai kasuwanci kaza ƴaƴan suna nan suna gantali bai zauna yayi tarbiya a beban shi ba galibin abin da yake faruwa kenan ka tafi kana can wahalhalun tara kuɗin ƴaƴan kuma suna nan ka bar su suna gantali kana kwanciya ka mutu kuɗin sun gama taruwa su kuma ba su da shi kenan sai su lalace su lalata kuɗin galibin abin da yake faruwa kenan haka galibin ƴaƴan manyan mutane yau yana wurin mitin kaza yau ya tafi ƙasa kaza yau ya tafi deliver lecture wuri kaza ƙarshe ƴaƴan suna nan su kuma sun lalace ya kwanta ya mutu ga dukiya ya tara musu ga batacciyar tarbiyya kenan sai ce ai sai ga mutane wai sai ƴaƴan irin waɗannan suke son su nema don me domin wai suna ganin cewa hanyar samun kuɗi ce abin tambaya shine shi ubanta da yake da kuɗi ƴar wane ne ya aura ya azurta shi shi ubanta da zaka je ka nemi yar shi dan ya azurta ka ala haddi ta abirika kamar yadda kai kake gani shi yar ya aura ya samu arziki ba a wurin Allah ya samu ba to kai ma fattago inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah lallai ka dubi ya mai tarbiyya ke kuma lallai ki dubi miji mai tarbiyya to zamani ya zo yanzu ita ma budurwa za ta ce ba za ta auri na talaka ne wani ɗalibi ne wai dan wulakanci ma 'yan mata sai su ce ai stata ke yanzu ki auri stata kamar wani matashin kendir wai starter wai yanzu ya fara aiki wai starter yanzu ke aiki eh, ana auren redimed wanda ya riga ya gama haduwa ga gida ga mota ga komai ke za ki je ki auri starter <laughs> ka ji kamar wani matashin kendir <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko wannan ba karamin kuskure bane ka'ida da manzon Allah ya kawo yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo kun yarda da addinin shi da ɗabi'ar shi to ku auren mishi in ba haka ba za ku sababar da fitina da bala'i a bayan ƙasa wannan hadisi ne sahihi al-Imam Tirmidhi da sauran malamai suka ruwaito shi to wannan ka'ida haka take akan ƴa mace haka take akan ɗa namiji duk wanda zaki aura ki binciki addinin shi da ɗabi'ar shi dan abubuwan nan biyu kuma sai sun haɗu domin wani yana da kula da addini amma bai da hali nagari wani yana da hali nagari amma kuma bai da kula da ainihin wato addini mutumin kirki ne zai zauna da lafiya da mutane da iya cefane da abubuwa amma sallah yayi sallah ko ya je makaranta ko ko addini wannan bai damu da shi ba kaga ya san mutuncin rayuwar shi amma bai san mutuncin addinin shi akwai wanda yake kuma akwai kula da addini akwai bin abubuwa to amma aka zo wajen ɗabi'a yana da mugun halittu. to shi yasa sai annabi ya kawo ka'idoji biyu sai ka dubi tana da kula da addini tana da ɗabi'a tarbiyya shi kuma ki dube shi yana da kula da addini yana da tarbiyya to shi kenan sai a aure na mutunci Allah shi ke azurtawa jama'a sayyidina ali ya aure ba shi da abin da zai yi walima manzo Allah ya ɗauki wannan raƙumi kuma ya ba shi Shi kuma sayyidina Ali ya ci gaba da yin shuci yana tarawa yana zuwa yana yo kan ciyawa yana siyarwa don ya zo ya siyar ya samu ya tara kuɗi ya sayi raƙumi na biyu domin ai walima hadisi ne yana cikin sahihul bukhari shi yasa ba daidai bane kai kyamar ba za ka ba wa na yarka ba saboda ba shi da kuɗi kuɗi jama'a mutane sun waye gari yau kuɗi suke bautawa shi yasa sai kaga kowa neman kuɗi yake saboda ya samu mutunci a wurin mutane in duk ka in ka kowa ne ne walittaka ka ilimi ka fi menene in ba ka da kuɗi banza ne kai a wurin mutane duk yadda ka kai ga lalacewa da kazanta da menene in kana da kuɗi kai ne mutumin kirki a idon mutane waɗannan abubuwa dama annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi da abu dauda ya ruwaito ya ce, kowace al'umma tana da tata fitinar tawa fitinar ta al'umma ta ita ce dukiya duk in ka dubi shige da ficin al'umman nan zaka ga cewa akan kuɗi ne akan dukiya suke hallaka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa in ainihin wato aka kula da wannan ka'idar sannan wajen auren abi sunna kar ku yi bid'a kar ku yi bid'a matukar kana son ka haifi ɗa na halal mai kyau mai alheri mai addini kar ai bid'a a wurin auren ka aje al'ada a ce ai za a kwato ta ƙarya kake yi ka saba ma Allah kuma ka yaushe Allah zai yarda da kai wai za ka kwato ta ina waccan saliha ba za ka je ita saliha ba so kake zindiki je aure ta ita ka je ka ainihin auro inda za a yi sunna kar ka je ka auro inda za a yi bid'a inda za a sa sadaki da sauki ko da kai mai kuɗi ne ko kai miloniya ne kana da billions ko nawa ne za su sa sadaki miliyan ɗaya miliyan ɗaya ɗin nan a yadda ake za a ce ya yi sauƙi a'a to babu albarka a ciki duk aure albarka shi ta danganci saukin sadakin shi shi yasa duk yadda kai tarbiyyar ka te karatu te PhD te menene in ka tashi sa mata sadaki sa mata sadaki dan kaɗan gwargwadon karancin shi gwargwadon yawan albarka shi sadakin na ƙara sama albarkar na ƙara ƙasa shi yasa sa mata sadaki naira ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari biyar ya isa ba shi ne wannan sadakin zai azurta ta ko ya azurta ka ba mun fahimci wannan da kyau ko wallahi in ka sa mata haka ya isa duk wata fatawa da za a ce aure bai yi ba wannan fatawan ma faɗanta sabon Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko eh saboda haka eh ku sawa ku sadaki dan kaɗan a bi sunna a wajen auren sai aure ya albarka sa'annan in aka zo zaman a tsara zama akan sunna sai kaga an samu ‘ya'ya na halal in an zo saduwa manzon Allah ya ce da ɗaya daga cikin ku in ya zo wa matar shi zai sadu da ita zai ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sudan Allah ya Allah madaukakin sarki ka nesanta mu daga shaytan arzikin da baka bamu kuma ka nesanta shi daga ainihin shaytan manzo Allah yace da za a kaddara samun da a wannan saduwa babu yadda za a yi shaytan ya iya cutar da shi wannan hadisi bukhari da muslim da sauran malamai sun ruwaito shi wannan faɗin bismillahi Allahumma na shaitana wa jannibi shaitana mara zaktana yana da muhimmanci a wajen saduwa da iyali to kafin sannan aka kawo maka amaryarka me zaka yi sunna ta nuna cewa kayi alwala ta yi alwala ku tashi ku yi sallah raka'a biyu tana baya kana gaba kayi limanci in tana cikin hailafa kai tashi ka yi sallar ita kuma ta zauna in ka juyo sai ka dafa ainihin kanta ka yi mata addu'a da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ta zo ainihin a cikin hadisai sahihai wanda al-Imam Tirmidhi da sauran malamai suka ruwaito da isnadi mai inganci manzon Allah ya ce in ka ta zo ɗakin ka sai ka ainihin dafa goshinta ka ambaci sunan Allah ka roki Allah albarka sa'an nan sai ka ce me sai ka yi addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka min khairiha ya Allah ina roƙonka alherin da take ɗauke da shi wa khairi ma jabaltaha alaihi da alherin da ka tara mata akai wa uzu bika min sharriha Allah ka tsare ni daga sharrin da take ɗauke da shi wa sharri ma jabaltaha alaihi da sharrin kuma da take tare da shi shin ka yi wa amaryarka haka shekara talatin da ka aure ta ko shekara arba'in to ka ji sirrin da aka samu ɗan iska kenan sirrin kenan saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> Allah ya kiyaye eh? ramuwa to ramuwa ina abu ya zama fi'ili madi mabniyan alal fatih la mahalla lahu min al-i'rab <laughs> su ma malaman nawa ba haka suka ce ba fi'lu madi mabniyan alal fatih la mahalla lahu min al-i'rab kama la mahalla laka min al-qada <laughs> Allah ya kiyaye babu mamaki Allah cikin ikon shi ya kaddara samun ɗan iska a cikin zuriya ka wannan wata jarabawa ce ko samun kafiri ko fajiri kamar Allah yadda Allah ya kaddara annabawan Allah annabi nuhu ya samu da wanda yake fajiri ne wannan kuma wani wani al'amari ne daban amma abin da ake so kai kai kokarin kiyaye waɗannan ka'idojin ka gani sannan ka rinka kula da tarbiyyar ɗan ka tarbiyyar ɗan ana fara ta daga shekara bakwai zuwa shekara goma wannan lokacin ya fi muhimmanci a lokacin rayuwar mutum fiye da koyaushe shi yasa ga lokacin annabi ya ce a fara umarnin shi da sallah ɗanka bai kai shekara bakwai ba rabu da shi ya dau gwangwani zai sallah yayi bai dauka ba rabu da shi amma yana kaiwa shekara bakwai sai a ce yayi sallah in ya kai goma ya ki a dake shi dukan da ba wai za a yi mishi duka a raunana shi sai an kai shi kemis ba a'a dukan dai da zai san cewa ashe sallan nan na da muhimmanci yana balaga in ya ki a danne shi a yanka shi ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in aka bi wannan dokar i doka ce ta manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wa sallam <laughs> to shekara bakwai ɗanka in ya tashi miko maka abu ya miko maka da hannun hagu sai ka ce a'a da hannun dama za ka miko haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa hannun hagu zai ci abinci ka ce a'a da hannun dama ake ci duk waɗannan abubuwan kakkare na su lokacin kake tarbiyar shi in gari ya waye ko ya mishi ayi sallama ayi hannu a gaisa ya je gai da shi ya je da kanin uban shi ya je gai da kaza duk daki daki ya je gaishe su da zarar ka sake yaro ya riga ya rika ba zai gyaru ba domin ya riga yanzu ya kai shekara goma sha biyar to ya maimaita irin shekarun da ya kamata a yi tarbiyyar shi kuma ba tare da tarbiyya ba yaushe zai gyaru shi yasa ga su malamai na ainihin wato tarbiyya malamai ilimin ilmin nafsi da sauransu suka tsaya suka kwatanta yadda rayuwar yaro take suka ce duk sa'an da aka haifi yaro yana karami ɗabi'a shi ta fi kama da ɗabi'a biri dubi biri barna duk abin da ya gani da mai kyau da mara kyau sai lalata shi biri kenan ko zai ci ko ba zai ci ba sai lalata dubi dan dan kadan karami din nan duk komai so yake bata gishiri ne ya samu a kwano sai ga yafi dacewa a juye shi a kasa a baza shi kuma kaga barna kenan to haka al'amarin yaro yake in ka bar shi ba kai tarbiyar shi ba in ya girma ya girma ya girma ya wuce shekara bakwai din nan ba tarbiya sai ɗabi'a shi ta koma irin ta kare dubi kare da kyau babu dabba mara kunya irin kare ya tsaya kofar gidansu ya toni fada da an biyo shi ya shiga cikin gida to haka zai zama ya tara hanya da wannan yaro ya zo ya sa kafa ya ce ba za a wuce ba ya nemi fada da an taba shi sai ruga da gudu gida to haka kare yake ya ci mutuncin duk mai mutunci duk mai mutunci ya zo wuce ya kare sai ya kai mishi bara sai ya mishi haushi duk malam malam ɗinka sai ya sa ka turje ka abin nan kare kenan to sai ga tarbiyyar shi shi ma tana karkatuwa irin haka to in har ka bar shi ya tafi ya tafi ya tafi baka yi kula da yadda al'amarin shi yake ba to babu abin da zai zama in ya balaga sai karbe shi tafi kama da jaki dubi jaki ka gani katon banza ne gashi na yana yawo tsirara in an taba shi kuma ya fito da azzakar yana alfahari da ita shi ya balaga barbara kawai gashi kato gashi tsirara yake yawo gashi alfahari yake da azzakarin shi a titi sannan duk in aka tashi shi ana wanka ana kwalliya shi zuwa yake a ƙasa yake birgima to dubi yaron duk da ba a mishi tarbiya ba haka yake zama ka dubi yanzu yadda yara suke yaro ya kai shekara goma sha takwas babu tarbiyya sai ga yarinya in ya ga budurwa ne ma yake tankaɗe ta ne ma yake shafi nonanta eh yana yana wani ihu yana abin nan ya yi kitso ya sanya dan kunne ya sanya dazal namiji fa ba wani abu ba ɗabi'ar shi ta zama baya jin kunya kowa sannan dubi jaki shekara goma in kana tare da jaki kullum in ya fita sai fa ka je ka dawo da shi ba zai saba yanzu almuru ta bari in koma gida ba jaki kenan to haka shi ma in ya fita yawo sai fa an je an nemo shi ba zai dawo ba ya tafi gantali sannan duba shi babu dabba mara ladabi wajen ɗaga sauti irin jaki don haka haka Allah ya siffanta shi inna an karal aswati da sautul hamir to shi ma sai ga ihu da sauran abubuwa shi yasa ku rinka kula ga mara tarbiyar ƴaƴa Jabiru dan Abdullahi yaro ne ai cikin sahabbai wata ran sai ya shigo daki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da sallama ba sai manzon Allah ya ce ka koma sai kai sallama sannan ina ansa sannan ka nemi izini ina ba da izini sannan ka shigo tarbiyya ce manzan Allah ba buge shi ya kwaɗe shi ba a'a ya shigo ba sallama sai ce ka koma ka ce assalamu alaikum sannan in ansa sannan ka ce in shigo in an ce eh haka aka yi mishi sai wannan ya zan tarbiyya gare shi baka ga Jabiru ya zama malami ba daga ƙarshe cikin sahabbai to wannan yaro kai ne kake ganin shi yaro amma yana da muhimmanci a wurin Allah don nan gaba ta iya yiwa shine liman ta iya yiwa shine alkali ko shugaban ƙasa ko wani mutum wanda yake yana faɗe a ji in ba a gyara tarbiyyar shi ba wallahi sai al'amari ya lalace baka ji mawaki bai ce babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya saboda ba a yi tarbiyyar shi ba shi bai san ma meye abin kunya ba tunda shi ba a bambance mishi kaza abin kunya ne kaza ba abin kunya bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa ya kamata a bada muhimmanci wajen tarbiyyar yara al'amari ne mai muhimmanci an mujashi ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مجاشع دم مسعود الله يقال مش يردا صحابيني يتي لله النبي سيراد أمينشن الله ثبت غريش يتي إن الجبأ من ال... من الضأن يوفي ما يوفي منه الثني من المعز إيه؟ mimma yufi minhu asaniyu min alma'izi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai rago dan shekara daya yana daidai da akuya yar shekara biyu rago dan shekara ɗaya to yana daidai da akuya yar shekara biyu wannan hadisi gashi malam yace a sahihul jami' ka duba littafin sahihul jami' sagir kenan na Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani lamba hadisi na da 1592 wanzur li zaman yace kuma lallai ka duba littafin silsilatul ahadith ba'ifa mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da bakwai zuwa casa'in da biyar saboda a cikin silsilar ba'ifa a shekul alamatul albani ya tattaro hadisan da suke ɗaura gindin cewa za a iya yin layya da dabbar da bata kai shekara ɗaya ba to ya tattaro su ji ya nuna hadisai ne masu rauni shi yasa kaga wannan da yake almajirin shi ne ya ce lallai ka je ka duba wannan littafi don kar kai karo da waɗannan hadisai ka ce a ah, to da kuma an ce ka ba to ai kuma ga hadisai ba waɗanda yake daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za a iya da dabba da bata kai shekara ɗaya ba sai malamin ya nuna maka a'a ba su inganta ba amma ga littafan da zaka je ka duba Allah ya shiryar da mu salisan na uku wa yajuzu ta'khiru dhabhi lil yawm ath-thani wa thalith ba'da al-eid ya halatta a jinkirtar da yanka din in baka samu damar yanka ragon sallah ba ranar sallah za ka iya yi rana ta biyu wato kashe garin idi haka kuma rana ta uku daga idi din ma'ana idi ita ce ranar farko ta yanka rana ta biyu bayan sallah da kwana ɗaya rana ta biyu kuma ta uku ita ce bayan sallah da kwana uku ba da idi bayan idi din kenan lima sabata an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala saboda hadisin da ya tabbata annabi ya ce kullu ayyami tashrik zabah dukkan ranakun shanyan nama ranakun yanka ne abin da yasa ake ce musu ranakun shanyan nama saboda a jahiliya tuntuni in suka yi yanka a waɗannan ranaku sai a fito da naman ana baza shi ainihin wato ana shanya shi kamar yadda ka san galibi mu ma nan in an yanka rago sai an rataye shi haka sai zuwa kashe gari sai a zo a yanyanka naman to shine wannan shanya to waɗannan ranakun ranar sallah babba bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu duk sa'ad da ka samu dama sai ka yi yanka amma malamai suka ce da sharaɗin yankan ya zanda rana saboda annabi ya ce kullu ayyami yini din da rana ake shi yasa daga ran daga sa'ad da liman ya sauka idi ya yanka ragon shi zuwa rana ta faɗi zaka iya yin layya in rana ta faɗi to ba za ka yi da daddare ba sai gobe kuma gari ya waye idan gari ya waye to kuma kana da yancin ka yi anan har zuwa rana ta faɗi in rana ta faɗi kuma sai wani garin ya sake wayewa to in ka sake rana ta faɗi kuma baka samu damar yin layya ba to ka tabbatar da cewa layya kuma ta faɗi a kanka ko da ka samu dama daga baya in kuwa da gangan ne ka iya har ta wuce to shikenan dai ba ramuwa akan ka kuma sai kai istighfarin saban Allah da kai tunda mun ji hukuncinta cewa matukar kana da hali to lallai ka yi ta wannan hadisi da malam ya kawo ya ce akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na hudu na musnad shafi na takwas an jubair bin mut'im daga sahabi mai suna jubair dan mut'im wa fihi inqita a cikin wannan isnadin na imamu ahmad akwai inqita'i inqita'i shine gibi ya zama a samu wani mutum ɗaya wanda yake ya kamata a ce sun sadu da wani da ya ruwaito hadisin auren shi sai a bincika sai a ga cewa bai sadu da shi ba wannan jubair dan mutaim shine sahabin hadisin to tabi'in hadisin sunan shi Sulaiman ibn Musa Sulaiman dan Musa din nan yace daga Jubair dan mutaim sai aka bincika aka samu misali zan yi mana Jubair dan mutaim sahabi ya rasu a 1960 shi kuma wannan Sulaiman dan Musa an haife shi a 1970 to kaga in yace daga gare shi sai a ce a'a to anna lahur riwayatu anhu ta yaya yi riwaya wurin shi tsakanin mutuwar wancan malami da haihuwar ɗalibin shekara goma ce ma tsakani to shine in kita'in da ya faru misali ne muku anan dan ku gane in kitsa'in yana tsakanin shi Sulaimanu dan Musa da Jubairu dan Mut'im ba su sadu da juna ba kuma shi wannan Sulaimanu yace daga wannan malami cikin sahabbai na'am E, yana iya faruwa ta haka ko kuma eh, an haife shi yana da eh, yana da rai shi wancan malamin shi kuma wannan ainihin wato ba shi da wayo to kuma yace daga gare shi sai a bincika a ga sa'ad da wannan malamin ya rasu shi kuma shekara shi hudu to dan shekara hudu an ya isa ya karbi hadisi yana da wahala misali ko kuma ya zama shi babba ne wannan ma babba ne amma sai aka bincika aka ga wannan sahabi tun da yake bai taɓa fita daga madina ba shi kuma wannan din nan tun da yake bai taɓa fita daga iraki ba kuma ya ce daga gare shi sai a ce to ta yaya ko da yake zamanin su daya dukkan su manya ne a lokacin duk yana daga cikin surori na inqifa to sai yace warawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu 1008 sai yace ka duba mawarid mawaridul zam'an wato ibn hibban da ya rubuta littafin shi as-sahih sai al-imam nuruddin al sai ya zo sai ya ga wasu hadisai waɗanda sun kamata a ce sun zo a cikin littafin ibn hibban amma bai kawo su ba tunda sun cika sharaɗin ibn hibban to shine sai shi wannan malami nuruddin al-haitami malamin ibn hajar ne mai bulugul maram sai littafi ya sa mishi mawaridu zam'an ila sahih ibn hibban wato magangarar mai jin kishi zuwa ga sahih na ibn hibban kamar yadda al-hakim yayi littafi ya karasa wasu hadisai da yake ga sun dace a ce suna cikin bukhari da muslim ya sa wa littafin al-mustadrak ala sahihaini to shine yace ka duba wannan littafin to a cikin wannan isnadin ma na imamu ibn hibban din sai yace wa fihi inqita'un aidan shi ma har yau akwai wannan inqita'in ورواه الطبراني يتي كما الإمام الطبراني يرويت وأن حديثي في معجمه littafin shi المعجم a zahiri mu'jamul kabir kenan bi sanadin da isnadin da yake shi kuma cikakke ne babu inqita'in sai dai kuma fihi linun akwai rauni a cikin shi kadan mun fahimci wannan kaga yanzu mun samu hanyoyi biyu kenan karkace uku domin hanyar imamu ahmad da hanyar ibnu hibbana guda ɗaya ce to ita wannan an samu illa ta inqita'i hanya ta biyu ita ce hanyar tabarani ita an same ta muttasila amma kuma da wani mutum wanda yake fihi ba'afun akwai rauni kaɗan shine yi ta'abiri da cewa fihi lin sai ce walahu shahidun to wannan hadisin wanda yake ibn eh, imam tabarani ya ruwaito shi shine wanda yake da isnadi mai rauni kaɗan kun ga mu'tabar kenan mai dama dama ne wancan ku na farko to sai a ce ba'isi ne amma wannan ba za a ce mishi ba'isi kai tsaye ba sai dai a ce fihi ba'af akwai rauni kaɗan a ciki don haka in akwai raunin da yake bai kai ya kawo ba to malaman hadisi ba su son ka ce ainihin wato akwai rauni a cikin shi an fi son ka ce fihi lin kai amfani da kalmar linu wadda take nuni ga raunin kaɗan ne to wannan isnadin na imamu tabarani wanda yake da rauni kaɗan sai ya ce walahu shahidun inda ibn adiyyin fil kamil akwai kuma wani hadisi wanda zai shaida wannan wanda al-imamu ibnu adiyyin ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa'ir rijal wannan littafi shi kuma yana ɗauke ne da mazaje masu rauni tarihin mazaje masu rauni da kuma waɗanda an raunata su amma ba su dace a raunata su ba mujallaji takwas ne ibnu adiyin aljurjani ya yi shi yace to a cikin wannan littafin an samu wata hanyar daban an abi sa'idin al-khudri daga abi sa'idin al-khudri bi sanadin da isnadin da yake fihi da'ifun ita kuma a cikin wannan hanyar ta al-imamu ibnu adiyin al-kamil kenan ko ita kuma isnadin to akwai mutum mai rauni a ciki ita wannan hanyar tana karfafa waccan wadda take da ɗan rauni kaɗan to don haka sai malamin ya ce fal hadisu don haka shi wannan hadisi hasanun insha Allah ya zama kyakkyawan hadisin Allah ya so ma'ana hasanun li ghairihi kenan mun fahimta saboda wannan hanyar da aka samu wadda ta kaɗan ne sai aka samu wata hanyar kuma irin ta wadda take ita tana da rauni to ga kuma waɗancan hanyoyi waɗanda suke suna da rauni to wannan duk abin da ya taimaka fa hadisin ya zama hasan sai dan watan hanyar da take yake bi sanadin fihi lin da ita ma an ce bi sanadin fihi ba'if to shikenan duk hanyoyin gaba ɗaya guda biyu sun mutu mun fahimci wannan don haka hadisin yana da hanyoyi guda biyu guda uku afwan hanyoyi ɗaya na farko waɗannan akwai inqita'i a ciki hanya ta ainihin wato biyu ita ce take da isnadin da yake akwai rauni kaɗan hanya ta uku kuma ita ce wadda take irin wannan ce ta biyun amma kuma tana da rauni to da ya haɗa su shine yace hadisin ya zama hadisi hasanun insha Allah sai yace wanzur nasbar raya ka duba littafin nasbar raya a cikin mujalladi na uku shafi na 61 littafin nasbar raya wancan littafin da kaji mun faɗa ɗazu na fiqhun hanafiya alhidaya to yana ɗauke da wasu hadisai a ciki shine shi wannan malamin wani malami ne mutumin ƙasar Somaliya sai ya ɗauki wannan littafi alhidaya sai ya takhrijin hadisan ciki shi ne ya sa mishi nasbur raya fi a hadisin hidaya to za ka ga mafi yawancin hadisan da ke magana akan hukunce hukunce na musulunci kamar hadisan da ke cikin bulugul maram mafi yawancin baka san matsayin su ban ka duba nasbur raya zai ce wannan hadisin ya inganta saboda kaza wannan kuma bai inganta ba saboda kaza a aikace ke nuna abu malamin ya rasu da dadewa kamar shekaru 800 da wani abu da suka gabata Allah ya gafarta mishi to wannan hadisi da ya tabbata don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan ranakun shanyan nama to waɗannan ranaku ne na yin layya shi yasa an baka samu dama yau ba kashe gari sai ka je ka siyo ragon ka sai ka yi in ba a samu ba har zuwa bayan sallah da kwana biyu in kuma ba haka ba to kenan ta faɗi qala ibnul qayyim ibn al-qayyim yace hadha mazhabu ahmada wannan ita ce mazhabar imamu ahmad cewa za a iya yin eh, layya ranar sallah ko bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu wa malikin haka nan mazhabin maliku ma ya nuna haka wa abi hanifata rahimahumullahu da al-imamu abu hanifa Allah ya ji kansu qala ahmad imamu ahmad yace huwa qawlu ghairi wahidin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan fatawa da imamu ahmad da maliku da abu hanifa suka bayar imamu ahmad yace ita ce fatawar ba ma mutum ɗaya ba daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa zakarahu al-asram al-imam al-asram al ne ga imamu ahmad ibn hanbali ya ambaci irin wannan magana an ibn umara cewa sahabi ibnu umar shi ma ya ce ya halatta a layya ranar sallah ko ranar sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu wa ibn abbas da ibnu abbas radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda a ƙasa ya ce ka duba wannan magana cikin zadul ma'ad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da goma sha tara rabi'an abu na hudu wa min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna man arada tabhiya na daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda duk nufin yin layya wanda duk niyyar zai yi layya ya samu hali zai yi layya wada kala yawmul ashiri sai aka samu ainihin rana ta goma wato kwanaki goman farkon zulhijja suka shiga fala ya akhudh min sha'rihi to kai ya taba daga cikin gashin shi wa basharihi shay'an haka kai ya taba ainihin wani abu na daga fatar shi sabatan nahayu an zalika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana haka ma'ana aka ce yau ɗaya ga watan babbar sallah watan zulhijja kasancewa za ka layya to kaka sake ka yanke kumba ko ka taba wata fata ta jikinka kaga ashe ko da operation za a yi maka in ba ya zama lallai larura dole ba to sai a jinkirta sai bayan sallah to haka ba za ka iya yin aski ba ba za ka iya gyaran fuska ba ba za ka iya taba gashin hammataka ko gashin mararka ba matukar za ka yi layya wannan hukunci ya shafi iyalanka waɗanda yake su ma za ka yi musu layya din amma in ya zama baka da ainihin halin layyafa to za ka iya ainihin yin waɗannan abubuwa dama ba an hana ka ba ne wato anan ashe an suranta mai layya ya siffantu da wasu siffofi kaɗan daga cikin siffofin mai aikin hajji domin mai aikin hajji bai halatta yana cikin aikin hajji ko umara ya yanke kumba ba ko ya taɓa wani gashi nashi ko wani abu makamancin haka kamar fata da makamancin haka sai dai kuma na daga cikin ainihin wato hikima da sauƙi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya shar'anta maka in zaka ɗauki harama umra ko aikin hajji sai ka gwama da cewa Allahumma mahalli haisu habastani ya Allah duk inda ka samu wata larura da ta tare ni to zan warware haramar wato in ka ɗauki harama umara ko aikin hajji to bai halatta ka taɓa wani gashi ko wani abu na daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata ba ko da larura ce ta zo maka za a yi maka aiki kana aikin hajji ko umra to bai halatta maka ba in kuwa har ka sake kai to sai ka yanka wata dabba to amma in ka sharɗanta wa Allah wannan ka'idar ya Allah na ɗauki harama hajji da umra ko na ɗauki harama umra amma duk inda ka aza min larurar da tafi ƙarfi na zan warware don in yi jiyya. to tunda ka yi wannan sharaɗin yayin ɗaukan haramar, kana tafiya kana cikin aikin hajji sai matsala ta faru sai aka ce ainihin sai an kwantar da kai an yi maka operation to sai ka warware haramin naka sai a yi maka operation din in aka yi maka operation sai ka dawo da haramin ka ka sa in ka warke sai ka ci gaba ka karasa ayyukan hajjin ka shi kenan babu yanka a kanka kuma aikin hajjin ka ya cika wannan annabi ya faɗi haka ne don ya zama akwai sauƙaƙawa ga jama'a hadisin sahihi ne al-imam Abu Dawud ya ruwaito shi ka duba littafin Bulughul Maram a ƙarshen babin hajji kitab babul abin nan hisar babul fawat wal hisar a cikin Bulughul Maram Allah ya shiryar da mu to gashi a ƙasa yace taqaddama takhrijuhu a fitar da wannan bayanin akan malaman da suka rawaito wannan hadisi ya gabata a can baya a jiya muka karanto wannan ainihin wato mas'ala in ba ku manta ba ya jama'a a cikin ainihin wato shafi na 28 a wannan littafi lamba ta 102 yace muslim da abu dauda da nasa'i da bagawi da ibnu maja da baihaqi da ahmad da hakim da fahawi su ne suka rawaito wannan hadisi ta hanyoyi da dama daga ummu salama cewa annabi ya hana mutumin da zai yi layya in goman farko ta shiga na wannan wata ya taba wani abu na daga gashin shi ko fatar shi shine yake cewa bi raqami ko lamba ta ainihin wato asaniya ko asani ba'da al-mi'a wato lamba ta ɗari ɗaya da biyu wanzur li zaman nail al-awtar yace kuma lalle ka duba littafin nail al-awtar sharhin muntaqal akhbar na ainihin wato al-imamu ash-shawkani a cikin juz'i na biyar shafi na 200 zuwa 203 zaka ga cikakken sharhi game da wannan magana saboda haka wannan doka ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba fatawata ta bace ba fatawar wani malami bace shehu usmanu a cikin littafin shi hidayatul tullab ce in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ya ce to ko wani malami ya bada fatawa da wannan magana ba a cewa ra'ayin wane ne ai ce sunan wannan shari'a kuma ba a cewa wannan mazhaban wane ne shi yasa an kuna magana da wani ka kawo mishi annabi ya ce Allah ya ce sai ce a wannan fatawar ku ce sai ka ce a a wannan yafi karfin fatawar mu shari'a ce wajibi ka bi haka shi ma shehu ya ce ya ce wannan sunan shi shari'a yajibu ala kulli mutadayyinin bidinil islami an yatba'aha wajibi ne ga duk wanda ke bin addinin musulunci in ba maguzanci yake bi ba sai ya bi in ko ba maguje ne to babu laifi ya ketare mun fahimta amma in dai kai musulmi ne aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce kaka ce a to wannan fahimtar ku ce amma mu dai muna kanta mu fahimta a'a in aka ce ga qur'ani ko ga hadisi to mazhaba ta tashi aiki ina mazhaba ke aiki inda aka laluba ba a samu wani dalili qur'ani ko hadisi ba sai mu ce to imamu na maliku ya ce imamu na shafi'i ya ce mai risala ya ce amma idan imamu na rasulullahi ya ce to duk wani imami sai ya sauke rawanin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine malam ya ainihin kawo waɗannan bayanai sai ya ce khamisan abu na biyar wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqtaru al-udhiyata al-udhiyata salimatan min al-uyub annabi ya kasance yana zabar ainihin wato dabban layya wadda ta kubutu daga duk wani aibu wadda take lafiyayya wa kana yastahsinuha annabi yana kyautatawa zai je ya zabo wadda take mai kyau ce wana ha an yubaha bi maqtu'atil udhni manzo Allah ya hana ayi layya da ainihin dabbar da take da yankakken kunne wa maksuratil qaran da kuma wadda take da ainihin wato yanka eh, abin nan eh, abin nan karyayyen kaho gashi wannan yace kama rawahu ahmad kama yadda al-imamu ahmad ya ruwaito a mujalladi na farko na musnad shafi na 83 da shafi na 127 da shafi na 129 da shafi na 150 wa abu dauda abu dauda ma ya ruwaito wannan hadisi a lambar hadisi na 2805 wa tirmidhi haka nan al-imamu tirmidhi a lambar hadisi na 1504 wa nasa'i haka al-imamu nasa'i a cikin ainihin wato mujalladi na bakwai na sunanin nasa'i a shafi na 217 wa ibn majah da al-imam ibnu majah a lamba hadisi na 3145 wal hakim nan hakim ma a cikin mujalladi na hudu shafi na 224 dukkanin waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi an aliyyar radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda bi isnadin hasanin da kyakkyawan isnadi cewa annabi ya hana a yi layya da dabbar da take da yankakken kunne ko karyayyen kaho mun fahimci wannan da kyau ko kuma na daga cikin abin da annabi yake ganin muhimmancin shi a wajen layya wannan kaho ɗin kaho yana nuna cikakkiyar lafiyar dabba shi yasa yana daga cikin abin da ake so a samu wanda yake mai lafiyayyi mai fitattun kahonni don yana nuna cewa lafiyar shi kalau kenan sannan wa amara bin nazar ila salamatil ubahiyya kuma manzon Allah yayi umarni da a dubi lafiyar dabban layya in za a yi layya da ita kar ka samu wani dan matin biri da yake gashi nan eh, a kamo a cikin rama ka ce to wannan shine na layya a'a ka samu wanda yake mai kyau tukuna wa Allah yudha bi awra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana a yi layya da ainihin dabbar da take aura mai ido daya in ya zan ya hana a yi da mai ido daya kaga ashe hani game da makauniya ma ya fito sarari kenan an hana a yi da mai ido daya to balle ma makauniya kenan wadda ba ta gani wala muqabila ko kuma wadda take ainihin muqabila muqabila ita ce wadda aka ainihin wato datse sama saman kunnanta wala mudabira ko kuma wadda ainihin wato take an yanke can an tumbuko tun daga kasan kunnanta an yanke wala sharqa ko kuma wadda ya zama ainihin wato an tsaga kunnanta wala kharqa ko kuma wadda ya zama ainihin wato tana da ketaccen kunne ma'ana waccan sharqa wadda ta zan an ainihin barka kunnan kamar an yage shi haka gashi wannan kuma gashi ainihin an tsaga kunnan yana ainihin lilo yana jiki to duk an hana ayi a jiki an hana ayi da su sabatan nahayu an haza kullihi ya tabbata duk gaba ɗaya annabi ya hana layya da dabba irin wannan to haka ragon suna ma duk sai ka kula da waɗannan ka'idojin gashi a kasa ya fassara waɗannan kalmomi yace al-muqabila hiya ma qut'a maqdamu uzniha wato wadda aka yanke sama saman kunnanta walmudabira mudabira ma lati kuɗi'a quti'a mu'akhkharu udhniha wadda aka yanke can karshen kunnanta wa sharqa hiya allati shuqqat udhnuha wadda aka ainihin wato tsaga kunnanta ita ke kira sharqa wal kharqa hiya allati khuriqat udhnuha wadda aka kece kunnan nata wal hadithu fi dhalika isnaduhu hasan yace hadisin da yazo akan wannan matsala isnadin shi kyakkyawa ne rawahu ahmad al-imamu ahmad ya wannan hadisi a cikin mujalladi na farko na musnad shafi na tamanin da shafi na ɗari ɗaya da takwas wa abu da al'imamu abu dauda a cikin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hudu wa tirmidhi tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da casa'in da takwas wannan sa'i haka nan al'imamu nasa'i a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da sha wa ibn haka al'imamu ibn a lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da uku wa darimi da al'imamu jarumi a cikin ainihin juz'i na biyu shafi na saba'in da bakwai wal hakim haka al'imamu al hakim a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu min hadisi ali radiyallahu anhu aidan daga cikin hadisin aliyu allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yarda waɗannan ainihin wato na daga cikin abubuwan da ake so lallai ka kula da su a wajen layya sadisan abu na shida da ake so ka sani game da layya wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yudhi bil musalla manzo Allah ya kasance yana yanka ragon layyar shi ne a filin ainihin wato idi wannan hadisi yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da biyu wannan nasa'i haka nan al'imamun nasa'i a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku ɗari biyu da goma sha uku ibn maja haka nan al'imam ibn maja a lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da ɗaya a ibn umar daga sahabi ainihin wato abdullahi dan umar ma'ana liman sai a tafi da ragon shi ko kuma ragunan shi filin idi da zaran ya sauka daga ainihin hudu ba sai ya yanka to in ya yanka sai kuma kowa sai koma gida sai je ya yanka mun fahimci wannan da kyau ko a asali abin dama da ake so a shar'ance shine ya zama sarkin garinku sarkin kasar ku ko hakimin ku ko dagacin ku shi ya kamata ya zama di yana riko da waɗannan abubuwan saboda a cikin shari'ar musulunci ba a bambance tsakanin sarauta da ainihin al'imama wane sarki ne wane liman a'a sai in maslaha ce ta kawo haka amma asali sarkin gari shine liman to wannan sarki in ya zan shi ne liman ayyuka suka yi mishi yawa ba zai iya gudanar da harkar limanci ba to ba laifi sai ya ɗauko wani limami ya naɗa wanda shi ne zai tsaya a matsayin harkar limanci amma ba haka ba ko nan kurkusa zamanin shehu usmanu sarakunan duk ƙasar hausa ɗinnan su ne limamai su ne alƙalai su ne manyan malamai masu fatawa da karantarwa to in ya zan liman ya yanka nashi a filin idi to kowa sai koma gida sai ya je yanka to in ya zama sarki ko liman bai samu damar layya ba wannan shekara haka idan da sallah sai ce wa jama'a bana Allah bai hore mini ba sai kowa ya je sai ya yanka nashi wannan ya faru ga wani sarki daga cikin sarakunan nan na kasar nan sarkin Kano Abdullahi wato sarkin farko daga cikin sarakunan Fulani a cikin sarautar Kano malami ne kuma sarki ne aka wayi gari ranar sallah ba shi da ragon layya ya miƙe ya ce jama'a bana Allah bai hore wa sarki ba sai kowa sai je ya layya jama'a a da hakimai da dagatai suka yi ta aiko mishi ya ce a kowa a koma mishi da abin shi ni ban ainihin yi haka domin ku ainihin kawo mini ba sai dai don shari'a ce ta nuna sarki ko liman ya zo ya yanka a filin idi to in liman bai yanka ba kuma ya shiru kaga sai wani zargi ya shigo to don haka ya miƙe wa jama'a bayani akan haka wazirin Kano shi ya faɗi wannan a cikin littafin shi mai suna Kano ta dabaci gari Allah ya shiryar da mu waɗannan matsaloli jama'a wallahi tallahi matsaloli ne da suka zan su kamata su zan wa'azozi ga sarakuna da waɗanda ke shugabancin ƙasar nan a yanzu a waɗannan lokuta sarakunan nan akwai dukiya da ba su iya kwasa ta jama'a amma sun san in ka ci zaka biya ina amfanin abin da in ka ci zaka biya a ranar da kuma baka mallaki wannan abu ba sallolin nan duk da ka san kana yi da azumin ka da umrarka da aikin hajji da duk ayyukanka na alkhairi in har Allah ya karɓa su ne fa za a biya jama'a da su a ranar alkiyama shi yasa ka yi tunani in kai zalunci ka koma ka ainihin yi ibada ka tabbatar da cewa wannan ibadar in har ta samu karbuwa to ranar kiyama ita za a ɗauke a biya mutane zaluntar su da kai in ko bata samu karbuwa ba jama'ar da ka zalunta in suna da zunubai sai a ɗibo zunuban su gwargwadon cutar da kai musu a ɗora akan ka ka ƙara shigewa cikin wuta shi yasa kowa ya ji tsoron Allah daga cikin waɗanda suke rike da mukamai to in ya zan sarki Allah bai hore mishi ragon layya ba bana ga wani zindikin malami dan bid'a sai a je da shi filin idiyin sarki ya sauka sallah sai ya yanka shi haka ainihin sarakunan musulunci na farko suke yi karanta littafin ashifa ka gani da littafin sayru alamin nubala Husaini al-Hallaj al-Mansur wani ainihin shehi ne daga cikin shehunnai waɗanda yake allantar da komai har yana tsalle yana zikiri yana mafil jubbati illallah ba abin da ke cikin wannan riga tashi sai Allah wai shi Allah ne komai Allah ne to wannan shekara yayi wannan ridda ya zama babu rago ga sarki sarki yasa aka daure mishi shi aka tafi da shi filin idi da aka idan da idi shine yace jama'a bana Allah ni bai hore min rago ba sai dai Allah ya hore min wannan zindiki shine fada suka danne shi yanka shi ba wai za a yanka shi ne a ci ba a'a za a yanka shi ne ridda ce amma don a bayyanar da al'amarin shi ga jama'a karatun yana cikin littafin ashifa ai hallaji al-mansur Allah ya kiyaye shi yasa Allah guda ɗaya ne babu wani abokin tarayya gare shi wanda duk ya allantar da wani abu sabanin Allah to ya yarda za a kashe shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to saboda ainihin yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika